radu burni sun more kaga dai ya don allah don annabi hada shin fure shi ba fado ba amma ya sa shin ha ba irin namu na ƙauye ba wallahi su hirar su suke ta yi ka wallahi su more na ashe na koma ƙauye ni da ikon Allah